Gambo, ni ma dai nake ga sojoji ne. A wannan halbin ba abin gaba. gaba bai a hankali bai a hankali Hello. wai kaga mutane can ho saman toha kaga mutane can suna watsewa ji mutane can saman toha wallahi kaga mutane can na gudu kai kwana da wuri kai kwana da wuri yi kwana da wuri kwashi kayan ganin sama ga da aka yi gona na mai ruta leda ikona leda kace na dauko ma ga ni ka mu da yanke saman ke gudu suke wallahi eh? ka diba hayin can a'a ga ta saman kana ganin ma gudu da suke yi

wane ne ne aka gobe dan ka zo da kaya kaya ya ka nan ba ta suke ka bari ya bana ya ibe ta